daidai da 26 ga watan march shekara ta 2017 wannan shine kasan na hudu daga cikin jerin giyan kasosuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa atharu shari'atul islamiyya fi ta'azizihi wallafan ma'ali sheikh al-ustaz Abdulrahman bin abdulaziz Asudaisi, sudaisi الرئيس <clears throat> Lishuni لشؤون Haram الحرام Masjidin Nabawi, imamun وحطيب Almasjidal Haram, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi game da yan uwa kuka san ma'ana da kuma abinda da wannan littafi ya kunsa abu ne wanda yake da alaka da rayuwar maɗungurungun harka ce mai daraja mai tsadan gaske domin a lokacin da mutum ya zama shi bai da 'yancin tunani a shari'ance to ya zama da shi da dabba ɗaya ne an waye gari yau bature ne yake tsara mana yadda za mu komi yana can ƙauyensu zai yi tunani yake son kuma kai ne za ka rika aiwatar da tunanin nan bayan da ya zama allah maraukin sarki ya tsara maka tunani masu kyau cikin alkur'ani da sunna sai ba su ya zo sai kwace sai zama remote control ɗinka yana hannun shi shi ne wannan babban limami jajirtaccen malamin addinin musulunci allamatu sudais ya rubuta wannan littafi saboda yan tuka daga bautar wanda bature ya maka bature da ya bar kasashe na musulmi da kasashen bakaken fata ya bar su a cewan maya <clears throat> na mulkin mallaka jama'a ba duka ya tafi ba Allah ya raba ture ya mamaye mu ya rika mu amma ya bar mu da kyakkyawan tunanin mu sai ya tafi a gangan jikin shi to kuma lokaci ɗaya kuma shi yake juya mu wai sai addinin da yau bature yake son a yi shi za ka yi in ba ka bada addini da ka ɗauko za ka yi in ya saba ma bature ta sunan wannan addini ta addanci sunan shi tsauran addini sunan shi zaƙewan addini sunan shi mai dame dame dame dame ku dai ji irin maganan da donald trump ya fada ya ce saudiya kamar saniya ce za su tatsi ta daga nan sai su yanka ta kun gano wannan to yanzu wannan magana kuna ganinta kamar wasa ku kuna ganinta kamar ba'a kamar ba gaske ba ku ana nan za su fitar da ita ta zama gaske sai ce ai ba ma cibiyan ta'addanci a duniya irin saudiya sau da haka sai ga mutum yana jin tsoron zuwa aikin hajji da umara daga nan sun karya ɗaya daga cikin rukunan addinin musulunci daga nan sai a zo sai a ce to kaga kudin da masu kudinku suke fitarwa da sunan zakka sadaka taimako kyauta tallafi agaji to ta'addanci ne daga nan karya zakka ana nan ana nan sai a zuwa ce kai kenan kullum sai ka zo masallaci sallah ba ka zama gida ka yi kuma sallan nan ba Allah kake ma ba daga nan a kayar da sallah azumi a zubar da shi shi kenan kawai sai ga musulmi har musulmi amma kuma dai ba addini waɗannan musulmin su ne annabi ya ba da isharar cewa za kiyama za ta tsaya a kansu za a zo ana faɗin la'ilaha illallah zai ce ya taɓa ji can kakannin shi suna faɗinta sallah fa ya ce can yake jin labari wai ana wani abu sunanta sallah duk abin da aka sai ce bai san shi duk da irin wannan da baka da kyakkyawan tunani na addini bature ya cire maka ya kawo nashi ya baka ka ansa ka ajina ka da rashin mafaɗi ko rashin tunani ko rashin hangen nesa ko kuma babu tsari na kan gado Allah madaukin sarki ya raba mu da wannan fitina tumala ya kawo mana bayanai a karatunmu da ya gabata in ana biye da cewa duk lokacin da dan adam ya fada irin wannan daban ya rasa tunani mai kyau irin nashi a addinance. to bature yana mamaye komi nashi ya rusa komi nashi waye gari ƴaƴanku ba su da tunani irin naku hasali ma kyamanku suke yi suna kyaman shiga irin naku magana irin naku addini irin naku Ku gano wannan kaga mutum kiri da musu yana kyaman yan uwan shi dangin shi uwa da uba wai dan kawai suna zauna a ƙauye shi dan birni ne bature ya cire mai kaunan nashi sai ya hada shi da wasu yan bariki waɗannan su ne yan uwan shi yanzu amma waɗancan saboda kila ba su boko ba kila ba sa yin gayu kila ba su da kuɗi kila ba su da kaza sai bature sai ya ce waɗannan ba yan uwanka ba ne in ka je za su wahalar da kai kullun roƙo kullun kaza kullun kaza bayan alaƙan da Allah maɗaukin sarki ya haɗa na tsakaninku na jini na soshi suka suka ƙarfafi wannan ya ce wa ulul arhami ba'aduhum aula bi ba'adin fi kitabillah bature sai zara wannan yayar din ya je ƙauyensu a kawo mai ruwa yana ƙyanƙyani yana tsaya yana kyama ya gaisa da iyayen shi da 'yan uwa da abokan arziki da suka sa so tare yana koma gefe ya samo spirit ya wanke hannun shi saboda kasa shafa mai kwayoyin cuta buganon 'ya'yan shi zai ɗauka su je su gaida dangin shi a ƙauye wanda mafi zai kenan ana dawo da 'ya'yan za a wuce da su wani asibiti a duba su kai zamanto sun shaƙo bakteriya. mun gano wannan ana nan sai batu da sai ce to zuwa masallacin da kake ma da matsala <laughs> ku gane zuwa kaza zuwa kaza sai a raba ka da mutane ka zama dabban dawa Allah madaukin sarki ya kyauta in tunanin ka ya gurɓace irin wannan ko za ga ba in ba wannan tunanin ba ba wani tunani mai kyau da lokacin za ka ce addini matsawa ne ana takura mutane ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza jama'a tsakanin da Allah 'yan boko mu baka haka suke ba ku kalla da kyau yana kaiwa wani matsayi kawai shikenan yanzu shi ba ruwan shi da kowa ya kuma shi kaɗai yake rayuwa sai ta kwace mai ya koma kuma yana lalaba-lalabe to a barka da tunaninka mai kyau na addini da al'adunka wanda ba su saba ma addini ba to shine an barka matsayin mutum an gano wannan da kyau jama'a yanzu wahala ga mutum ya yi kuɗi ko ya zama babban ma'aikacin gwamnati a zo wa'azi ya zo wurin a zo karantarwa ya zo wurin an zara wannan ruhin tintina a cikin jikin shi allah madaukin amma ko barkaci kiristoci ko da yahudawa manyansu da su ake buɗe addininsu ga shugaban ƙasa ya je chapel ya je kaza ya je kaza ya je kaza da sauransu irin yadda donald trump yake maganin kiristanci da waye-waye ka tsammana ko wani shugaban kasa a duniya da zai maganin musulunci irin wannan sau da yana tsoro yana shakka kar a ce mai dan ta'adda kar a ce mai kaza kar a ce mai kaza kar a ce mai kaza to na yancin da aka ce an bamu akwai yancin to shine mala ya ce wali zalika harisata shari'a al-gharra ala ta'azizihil da wannan ne shari'ar musulunci ta kwaɗayi shari'ar nan mai haske haske na aminci ala ta'azizil amnil fikiri akan tabuwa yadda tunani wanda yake cike da aminci ladal afrad wal mujtami'at wal umam wanda irin wannan tunanin ɗaiɗakun mutane ya zama suna da shi sannan mujtama kama a ce unguwa guda ya zama kuna da kyakkyawan tunani wanda yake da maɓuɓɓuga daga addinin musulunci daga nan sai a samu umam al'ummomi na gari al'ummomi na ƙasa al'umman nahiya al'umman duniya na musulmi ya zama nazarinsu da tunaninsu iri ɗaya ne ina fatan mun gane kuma wanda yake da turke da tushe daga alkitabu wa sunna ala fahimi salafil umma jama'a muna fahimtar wannan wa kana laha turul mujalla wal qadahul mu'alla fi dhalika min tariqi wasailil mu'tamma muta'addida mala yace to wannan tsari na shari'ar musulunci akwai rawa na karara a fili da tsarin musulunci ya taka da kuma kariya wanda yake da ƙarfin gaske da tsarin musuluncin ya bayar akan tabbatar da kyakkyawan tunani ga ɗaya-ɗayan al'umman musulmi sai ce an ɗariƙin wasa'ilin muta'addida an biyo ta hanyoyi da matakai mabambanta asmahat fi hamayatihi don a tsara tunanin in aka baka da tunanin ko zai yi tunani mai kyau ya shige ka amma daga baya kuma sai a shigo da me da wani abu gurbatacce bata shi to da aka zo maka da tunani mai kyau din aka girke ma to kuma sai aka zo da hanyoyi na kariya da tsaro dama da hagu yanda ana zuwa da abin da zai gurbata wannan tunani da wannan nazariya na kai a matsayinka na mutum musulmi mai kyakkyawan nazari to zai kare ka daga farautan dama da hagu na makiyanka jama'a mun gano wannan da kyau ku duk abin da ka gina kuma sai yi mai sai ka tsare shi to shine shari'ar musulunci ta ba wannan amnul fikiri kuma tsaro sai malin yake cewa wal hifazu alaihi min kulli qursana fikiriya. an tsare wannan tunanin naka daga kowane ɗugu na mummunan tunani mai guba da zai iya ɗarsasowa ya shigo ya ɓata maka tunaninka yanzu ɗan adam zai zo ya zauna kawai yana da mummunan zato da tunani akan ɗan uwan shi musulmi babu dalilin wannan amma Allah yahudawa ne ke sa wannan ta zamanin annabi suka fara annabi zai zo na ya karantar da mutane tsab sai an bido sai wani ya kallo ne ce ma za kala anifa in ya gane baka fahimci me aka faɗi ba sai ce to ai suna da tunani da manufa da kaza da kaza sai gina nashi wannan ya sa aka waye gari waɗanda za su mai da al'umma zuwa ga kyakkyawan tunani irin wannan su ne malamai babu waɗanda ake sa makiyayya da ƙin jini yau a duniya irin wa irin malamai A malami ne zai ce maka gata ni mai kyau na Qur'ani da suna ba to an mai sharri da kage kaji ba ka san shi to wa zai gaya ma kuma akwai wanda zai gaya ma to shine duk wani dugo mai guba na waɗancan miyagun tunanin ko to an ba da kariya da ba zai iya shigowa ba au samsiratun tsakafiya ko kuma kowane irin yaudara da fauciyar kafa na wani wayewa sakafiyatun ta huzzu mabadi'ihi wanda ita wannan wayewan da wannan birnantakan zuwa take ta tushen na addinin musulunci ta zubar da shi yanzu dan boko har kyama yake fito da kama irin na irin na addini irin na musulunci Ina gani ya fi karfin wannan yana <clears throat> ganin ƙauyenci ne shi fito da kama na musulunci shi za ki ganin duk waɗannan masu aska gemu ko fikira diniya ne aka cire masu sai aka ba su fikira yahudiya suna ganin wannan shine daidai yau da za a ba su da fikira diniya sakafiya islamiyya wallahi za su bar sima na musulunci ba tare da matsala ba ina fatan kun gano wannan da kyau suna ganin sun waye suna ganin suna da tsari da kan gado suna ganin suna da kaza suna da kaza wannan ya mai da su bayan baya Allah maɗaukin sarki ya kyauta au dushu ƙiyamahu ko kuma a waye gari an baka da tunanin amma an kakkarci kiman tunanin kawai mota ce duk tsadanta sai zama duk an karkarce ta an bibbige ta an yi waye za ta yi tsada to duk abin da zai kakkarce wannan kyakkyawan tunani na addini an ba shi kariya autan masu sawabatuhu sawabitahu wa aqidatuhu ko duk abin da zai shafi tabbatuwan wannan kyakkyawan tunanin an tsare shi in dai abin zai zo ya bata tabbatuwan shi to an tsare wannan abin ba zai faru ba sannan aqidan tunanin mai kyau an tsare shi kene zaɓin da malam zai zo ya gaya mana a cancan gaba to kun ji abu ne wanda yake da kariya bayan amintacci ne kuma yana da kariya an gano wannan shi yasa ka ga daga lokacin da bush ya fara yakan addinin musulunci da sunan ta'addanci daga lokacin ne aka hana ƙasan saudiya taimakawa da gwagwarmaya da yada duk wani abu da yake da alaƙa. da addini aka shi ma ta'addanci ne ku gano wannan saboda ana da ne muddin aka bar mutane da kyakkyawan nazari da kyakkyawan tunani irin wannan na addini wallahi ba wanda zai iya batar da su kun gano wannan da kyau ku ba wanda zai iya batar da su amma in ko ba ka ba ko to ko ina gaya maka bata ba ma a fara ba a hamiyyatul maudu malai ce mai mahimmancin wannan topic din da ke bayani akan al'amnul fikiri mai mahimmancin wannan zaman da muka yi anan muka bar al'amuran mu duka muka taho nan domin mu karanta wannan littafin mai mahimmancin shi wani riba wani ɗaukaka wani matsayi za mu samu a ƙarƙashin wannan mala ya ce ta'ati a hamiyatu hazal maudu min umurin muta'addida wannan mahimmancin wannan maudu'i to zai bayyana ya zo maka ta hanyoyi mabambanta masu tarin yawa a ahammuha mafi mahimmanci daga ciki kamalan ya zayyano mana guda biyar wanda kowane ɗayan ka tsaya ka fahimce shi ko aka ce to wannan littafin me zai hana ba za a daga karanta shi kullum kuma kowane zama ya awa biyu ba domin a gyara tunanin ka ya zamanto kana da kyakkyawan nazari da kyakkyawan saiti wanda a lokacin da kowane matsala ka ɗauko a wajen aikinka ko a kasuwanka ko a makarantanka ko a mustama a kowane iri ko siyasa ne in ka zo ka zauna cin da an baka da tunani mai albarka a cikin shi kana iya zancen da kowa zai gamsu kuma ka samar da kyakkyawan mafita da ci gaban al'umma yawa mutane ba su da nazari mai kyau ne sa duk abin da suke buɗe baki suke faɗi yake fitowa a gurɓace an gani shi ne mala ya ce mahimmancin wannan maudu'in awwalan tarkizuhu ala asasi izina wa masdari fakharina mahimmancin a karantar da kai a ɗora ka kan amnal fikiri to shi al'amnal fikiri tarkizu, daban da aka gina shi a kai an gina shi ne ala asasi izina a bisa harsashin da wannan shi ne ɗaukakanmu wa masdari faharina kuma shi ne duran bayan alfaharunmu ala ku saurara wa hiya shari'atin al-gharra ita ce shari'ar nan namu wacce take farakar lailuha kana hariha min haisu ta'arifuha in ga kalli yadda aka yi definiting aka yi definition wannan tsarin addinin wa isiha da yadda take da hususiyanta wa masadiriha da matsatsafan abin da aka ɗibo ta daga ciki wani hawa zalika da makamancin wannan mimma ya ta'allaku biha da duk abin da yake da alaka da ita to za ga babu abin da ya kai ta ɗaukaka da daraja sau da alkitabu sunna ne wa saukar da alkitab wa saukar da sunna da allah ne yasa babu kuskure ko ganganci ko rashin sanin abin a'a abu ne wanda yake da tsari da ya dace da bil'adama duka kun gano wannan tunanin da za a sa maka wanda yi ka ne ya ce ga yadda za ka yi za ka yi nasara ba ka da matsala ya sa mala ya ce wannan an gina wannan tunani mai kyau da ake son a sa maka ne daga doron alkitabu sunna da kuma matsatsafan da aka tsatsafo shi aka tatso shi aka yatso shi aka zo da shi to tsantsa ne babu garwaye asalin madaran shanu yana daidai da tsala eh to wannan madaran ne fiyo din ne wani yana da mahimmanci gobe da shi yanzu idan ka ka samu gayu a dandali fikiransu tunaninsu da nazarinsu yana karewa ne a abin da junansu suke ma junansu barbaran tunani haka in gaje ka samu wanda suka fi su wayewa su kuma suna ɗauko fikar ɗinsu ne a kan abin da suke kallo a fim da abin da suke karantowa a mujalla da nobels da waye da waye haka wasu kuma abin da manyan suka zauna suke masu barbarin tunani a siyasance da ake son a gudanar da tsare-tsare irin waɗannan to da aka za suna tafiya kuma aka za su rika nan na bayansu to wannan tsarin to shi yana da asali daga ina daga wurin Allah ne akwai wanda yake shi garanti eh yanda za a ɗibo waɗancan gayan da ke tamfil suke shiririta a zaunar da su a gyara tunaninsu sai ga sun zama kamar wasu mala'iku suna tafiya a bayan ƙasa haka ne wannan fikar ɗin ne annabi ya sanya ma maguzawan makka sun da ya fara da'awa mashayin giya ne mazinata ne mashirkai ne macuta ne makaryata ne marasa mutunci marasa kirki marasa marasa ba iyaka gashi amma annabi da ya zo ƙasa da shekara 23 sai da suka gyara duniya baki ɗayanta wannan fikar ɗin ne ya zo da shi ya sa musu to da aka gane in aka bar mutane da wannan fikar ɗin ba za a iya canza su ba don kun san kafirai sun daɗe suna tunanin ya za a ɓata musulunci da musulmi wasu ka ce a sace alkur'ani wasu ka ce a canza ƙur'ani wasu ka ce a yi a yi kaza suka ce duk wannan ba zai nasara ba Allah ya ce ya tsara littafin kuma sun haddace shi ne tsaron ba za ku iya ba ya suka ce tumi masu algazuwil fikiri mu yaƙi tunanin ga ƙur'anin bai da tasiri wallahi da za ku kulla a ce duk wanda bai karanta alƙur'ani ba jiya ba fa na sallah ba ba ka ji wani yanayi kana mamin ba eh ka bude ƙur'ani ka kalli bakin larabcin ka karanta Allah waɗanda za su fita wajen nan ba su da yawa tsakanin da Allah haka ne an yaƙi tunaninmu ne aka ce ma kana da wani abu mai mahimmancin da ya fi katin alkur'ani sai aka ce maka neman abinci neman kudi neman yadda za a rayu karatun boko zuwa kasuwa zuwa aiki waye waye waye sai aka cire aka ce maka kai baka da lokaci kuna gano wannan an yaƙi tunaninka ne har ma an ga mutum ya matsa da katun abin da sace ya ustaz idan mace na yawan zuwa makaranta tana kokari za ce ta katin nan ya yi mata yawa ita ba limanci za ta yi ba kuma ba rabon gado za ta yi ba ku gani wai katon mata yawa yamma tunanin ne aka yaka Ka za ku yi mamakin waɗanda suke bin gidajen mata gidajen sha'ani makarantu suna tallan waɗannan miyagun tunanin yau ko kun san yadda turawa suka zama karnuka suka zama aladu yau ana neman a maida al'ummar musulmi karnuka aladu ba san komi ba sai su ci su jima'i haka arne yake haka ne yau gaba ɗaya an nema a maida maza da matan musulmi daga abinci sai jima'i kisa duk inda ka je sai ga ana sai da magungunan mata in kika sha zai maki kaza zai maki kaza zai maki kaza tunaninsu gaba ɗaya ya ƙare ame a saduwa mun gano wannan su kuma nan maza ana sai da masu su kuma nasu shikenan ya za a nemo abinci a ciki a ci an jima kuma kwanta a yi jima'i shikenan rayuwa haka ta ƙare wannan shine rayuwa na bature da kuma al'ada na bature shine ya akulu na waye ta matta'una su ci su ji daɗi yanzu abin da aka mai da muke ka je duk kasuwanni za ka je ka da shaguna an cika su fal da kayan jaraba za ga macin da kake girmamawa kana buɗe jakanta yawo take gida-gida tana sai da kayan fasiganci aka ce yanzu har 'yan mata wai sun koma wai suna shan maganin mata wani ce don mai sha karo ce zina take yi tana da bukatan ta kare kanta saboda in ta tsaya da ɗabi'anta mai yiwa ba za ta samu kuɗin da take so ba ta da samari sha biyar ba ta iya biyan masa bukata a yini dole ta hada da waɗannan abubuwa mun gano wannan da kyau ko to yo budurwa ba ta da miji mai hada ta da maganin mata kamar bakai ne mutum bai da janarito ka ganshi da galan din fetur me ke nufi gobara <laughs> zai ta yada wani wuri gobara zai ta ba ka da janarito ba ka da mashin kaka ka da galan din fetur me za ka da shi matan auren ma an ce haramun ne ballantana ko an mai da tunanin kawai jaraba wannan yasa kake ganin yanzu an ce a daina kiran karuwanci da karuwanci za kasashen waje marasa lafiya da ke asibiti gwamnatocinsu suna ware kuɗi na musamman na tallafi da ake ba karuwai su je suna lalata da su mara lafiya uban kafa yana kwanci a gadon asibiti sai a ba karuwa kuɗi da zo ta danne shi ko yana ɗebe masa kewa wannan tana ke son a mai domin akwai tallafi da ake ba guragu da masakai na zina a jamani yan majalisu ba suka sa hannu a wannan a rika ba da kudin wannan ana nan ana nan za a ce wannan cigaba ne da wayewa har sai a kai mutane zuwa ga wannan waje cima kuna gane wannan an bata tunanin mutane mu dabbobi ne kullum an mai da tunanin mutane jima'i jima'i jima'i abinci abinci abinci abinci abinci rayuwa rayuwa rayuwa tsakanin da allah jama'a ba haka kuma ba yanzu addinin kuma bai da wata daraja saniyan ina ya tuho bi mawdu'in muhimmin jiddan ina ya tuho wannan amnul fikiri ya kula matuka bi mawdu'in muhimmin jiddin ga wani muhimmin mawdu wa huwa rakizatun istiqrariha wa asasu amaniha wato ma'ana nitha. ma'ana wannan shine <clears throat> an yi tarkizi wa istikrari a tunanin bayan ce maka an tsatsare shi to in ya shiga cikin zuciyar ya zama yana da istikrar ya zauna wa asasu amaniha ya zamanto yana da asas abubuwan da zai bashi aminci da ko an girgiza shi ba zai girgizu ba balanta ya tambal tambal ya zubar da wani bangare wato ma'ana ne da kuma natsuwa a natsar da kai akan wannan yanzu misali kana da abin da za ka zo ka ce liman ka sa mai shakka akan addini to ma natsuwa ne kuma abin ya samu istikrar tare da shi wannan ku ba haka bane da sauki ka janye shi da sauki ka raba shi da wannan abu to mahimmancin wannan bayan an sa maka wannan tanin ko za a tabbatar da shi kuma a natsar da kai akan shi shi duk mutumin da yake da ɗabi'a mai kyau da tunani mai kyau kaga shubuha na iya shigen shigo ba mutumin kirki ba ne mutumin kirki shubuha ba ta shigen shi domin wannan sharri ne na shaɗan idan masahum ta'ifun min mina shaytan sai ce me tazakkaru fa izahum mubsirun to sai malai ce alawa huwal am shine za a samu maka da aminci bi mafhuko bi mafhumihi shamil ka fahimci me aminci eh abinda ka fahimta na mafhumin aminci to shine in an sa mata ni mai kyau to za ka samu aminci cikin abin da kake yi yanzu yana mamakin yanda na buga misalan na kato da yake gabata wanda ma za ta buga yanzu me zai sa za ka je turai Za ka je da kaftanin ka ba me yasa ba ka je da jallabiyan ka ba ba ka da aminci ne cin abin da kake yi amma me yasa da aka nuna hoton shugaban kasa a ingila a ganshi da doguwar riga da hula irin na ustazai yawa tarin shi ba mai kyau ne don baka taba gani ya je turai ya yi zanzaro ya sa kod ba ko ka taba gani eh ba ka taba ganin shi ba don me zai yi sun fi shi ne ma kai ko ba za ka iya ba waɗannan kayan naka na al'ada ma kyaman kake a ganka da su Sunan sunanka sunan ka ɗan boko Sunan sunan ka wanda ya waye an yaƙi tunaninka ne an yaƙi tunaninka yanzu a ga mutum ya zo makarantar nan polytechnic da muke makotaka da ita matashi mai addini ba sai ga sun ɓata mai tunani sai ga ya fara jera da wata sista daga aji zai dan raka ta kaza an bata tunanin shi ne tsoro an ce mai shi yayi me ya waye kana jera da ta kanwan uwarka ce me alakan ka da ita a classmate ɗinka ne maharrama ka ce na ruwanka da ita a tana gaishe ne wace kan maka gansa ba ka gaba da ita amma ba ruwanka kuma da ita daga ran da aka buɗe maka wannan kofan ko in fasika ce sai ta rijistan ka in shi fasika ne sai rijistan ta kun gano wannan da ke ko da haka da haka sai ga ɗabi'a ya gurɓace za masu iya magana suka ce ba ba'idu baina amfasar rijal wan nisa amma kana zo abin da za fara gaya maka abokanka da aka bata tunanin sai ce wani fa ne bai waye ba har yau ƙauyencin na nan na bin shi wai kai dan a ce ka fita daga wannan kauyancin sai ga ya ma fara zuwa ya fara tafiya da da arna daga yaro matashi ya fara zazzago wando kasa ya fara sa kayan rashin mutunci wai alamun wai shine tabbata dan boko sassar dauna da suke karatun boko da tufafi kyawawa mai suka rage har yau an ƙara samun wanda yake mai kirari mai golden boys a nigeria ba ta ba ɓalewa ba ne ba ganin shi da bubar rigan shi da naɗin shi kai kuma duk ka gama sa kayan arnan amma kana fara magana za ce kaji yana kwafsawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum